mai rike da kaftin din manchester united kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila wai rooney ya bayyana aniyarsa inda yake cewa yana nan a kungiyar kwallon kafa ta kasar ingilan da ya kasance ba shine kaftin a kungiyar ba inda wasu ke ganin sabon mai horar dan yan wasan kasar ingila sam allardyce ba zai tafi da shi a mazaunin mai rike da kambun kaftin a kungiyar ta kasar ingila ba a ci gaba da wasanni da ake kuwa na sada zumunci na kwallon kafa a duniya an fafata wasanni da dama inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta lallasa galatasaray da cibiyar da daya barcelona ta ci celtic uku da daya liverpool ta sha ac milan biyu da daya yayin da leicester city ta sha kashi a hannun ps da ci hudu da nema ita kuwa chelsea sun fafata da real inda real ta ta uku da biyu kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta chivas na kasar mexico celta vigo ta samu nasara a kan Fiorentina da ci daya mai ban haushi yayin da Bayern Munich ta lallasa Inter Milan da ci hudu da ɗaya real batis ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta everton da ci hudu da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi daya da daya fulham ta samu nasara kan crystal palace da ci uku gobe za a buga wasanni da dama inda wasu daga ciki za a buga tsakanin roma da liverpool sai granada da sabila sai crystal palace za su sake fafatawa da bromley huta lafiya